Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. yau litinin ɗaya ga watan mayun shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga aisha da kanin labaran duniya. to mahmud ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta najeriya ta fito ta yi ƙarin haske akan aikin jigilar kwaso 'yan najeriya musamman ɗalibai da rikicin sudan ya ritsa da su a ƙasar. fadar Vatican ta ce a shirye take ta jagoranci mai da yaran nan 'yan Ukraine da aka kwashe zuwa Rasha a yayin da ake gwabza yaƙi. sannan ana sa ran cewa shugaban kasar iran ibrahim raisi zai ziyarci damascus a ranar laraba mai zuwa karan kotun bayan yakin siriya a tehran kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ofishin jakadancin najeriya da ke kasar masar ya yi karin haske kan halin da 'yan najeriya ke ciki yayin da suke dakon hukumomin masar su ba su izinin shiga kasar domin a kwashe su najeriya na ta kokarin su ga ta ina ta wace hanya za mu kwashe 'yan kasar mu mai da su gida a yanzu haka ana tunanin ko a je ta port sudan ko kuma ta iyakar kasa tsakanin sudan da kasar ethiopia muna nan kuma muna sauraron mu ga me kasar masar za su yi sannan a jihar kebbin najeriya rahotanni na cewa wasu 'yan bindiga sun halaka mutane da dama ciki har da jami'an tsaro biyar to ko kayan yi hankali sai ni ji karan baburan da ni ji karan baburan su yi sai ni ce oga ka ji karan baburan hawa ga sunan ko da muka tare kanmu sai muka cimma kusan mashin goma sun miƙe hanya sun yi wajajen daɗin duniya za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumel zai gabatar to amma fa duka sai mun fara da shan labarin duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayar gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yayin da ake ci gaba da jigilar ɗalibai 'yan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta ce ta samar da motocin da za su kwaso su da sauran 'yan ƙasar da rikicin Sudan ya ritsa da su. Ma'aikatar jin kai da walwalar jama'a ta Najeriya ta yi ƙarin haske akan dalar Amurka miliyan 1.2 da aka kashe don jigilar. babban sakataren ma'aikatar jin kai na najeriya daga nasiru sani gwarzo ya bayyana wa muryar amurka cewa a yanzu haka ana haramar dawo da ɗaliban gida a cikin makon nan mai kamawa ga wakiliyar muryar amurka madina dauda dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Wannan yaƙi da ya ɓarke a ƙasar Sudan tun ranar biyar ga wannan wata ya ɗaiɗaita al'ummar ƙasar kuma ya shafi dukkanin waɗanda ke zaune a Sudan musamman ma ɗalibai waɗanda suka fito wasu ƙasashe a ciki har da Najeriya wanda a yanzu haka ana samun nasara wajen ƙoƙarin kwaso ɗaliban bayan tasgaro da aka samu a wajen aikawa da kuɗi da za a yi amfani da shi wajen samo manyan motoci da za a yi jigilar ɗaliban da su zuwa tudun na tsira kafin jirgin sama ya kwaso su zuwa gida Najeriya. Dr. Nasiru Sani Gwarzo shine babban sakatare a ma'aikatar jin kai ya yi ƙarin haske. Wannan ƙasa ta Sudan ta yi shekaru aru-aru ba ta da ko ma'aikata ta banki wacce take hudda da ƙasashen waje. Duk abin da kake gani ana yi na hada-hadar kuɗi tsakanin mutanen Sudan da na waje harka ce ta bayan fage. A samu biro da change a tura kuɗi a samu wani ɗan harƙalla ya gyara wannan ya yi wancan. To me yasa ka faɗi haka? Lokacin da muka shirya tsari na fito da mutanenmu mu sai muka shirya tsari mai mataki uku matakin farko yaya za mu fito da mutane daga khartoum wanda a nan fitina take kai su boda daga boda su shiga kasar da take makwabtaka da ita sannan a ɗauko su a kawo su saboda me jirgi baya shiga kasar sudan ya ta sararin samaniyar ta sai a harbo shi wannan shine mataki na farko mataki na biyu shine a ɗauko su a wayannan jirage a kawo su najeriya mataki na uku shine idan sun zo najeriya za mu karɓe su mu zaunar da su mu duba lafiyar su mu cekin ɗinsu sannan mu sallame su tafi garuruwansu ko gidajensu. A lokacin da yake amsa tambayar halin da ɗaliban suke ciki ya zuwa jiya Lahadi bayan sun kwashi kwanaki biyar a wata jami'a inda aka ajiye su dr nasiru sani gwarzo ya ce yadda muka saba na in zaka fita visa kake bukata ta kasar da zaka su a sudan sai ka biya harajin fita daga kasa ko vizar fita daga kasa sai ka biya kuma vizar shiga kasa a egypt to duk waɗannan ma mun riga mun warware su shugabanci mataki mataki ne matakin nan dukkansa sai da muka kai na makura muna neman sassauci duk sun yi alkawari amma ba abin da suka yi shi yasa muka ce to na ƙarshe mu ga shugaban mu kuma na sami kwakwaran bayani cewa shugaban ƙasa ya yi magana ya sa baki so muna sa ran abin zai amfanar a yau dinnan ko gobe amma mu kuma tsoron da muke ji shine ci gaba da harba harba idan aka yi shi a Khartoum zai cutar da 'ya'yanmu sai muka shirya cewa maimakon su tafi bodar Egypt jirgin mu jirgin yaƙi na Najeriya yana nan a zaune a Aswan yana jiran ɗaliban nan su tsallako su shiga sun ki su bari sauraka sai muka canja tsari za mu kai su port sudan wani ɗan Najeriya kuma ɗalibi a Sudan wanda yake cikin waɗanda ake ƙoƙarin kwasowa mai suna Abdulaziz Abubakar Abdullahi ya tabbatar da tashin ɗaliban daga jami'ar Afirikiya zuwa iyakar ƙasar Masar. At least za mu iya kai mu dubu. Ga mu yanzu an loda mu cikin motoci sai yanzu muka samu tashi yanzu ga mun tashin mun kama hanyar barin karton yanzu ga. Abdulaziz ya ce kwanakin su biyar a wannan jami'ar Afirkiya kafin a kwaso su zuwa iyakar ƙasar Masar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ki a jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya bayyana cewa a shirye fadar Vatican take ta jagoranci mai da yaran nan 'yan Ukraine da aka kwashe zuwa Rasha a yayin da ake gwabza yaƙi. Dukkanin ayyukan jin kai suna taimakawa ayyukan rashin imani kuma ba sa taimakawa a cewar francis a yayin wata ganawa da manema labarai a jirgin sama da ke tafe da su yayin da suke komawa gida daga kasar hungary ko da yake bai ce uffan ba da aka yi masa tambaya kan ko ya tattauna game da yunkurin samar da zaman lafiya a yayin ganawarsa da firayim ministan hungary victor orban ko kuma wakilin daɗaɗɗiyar majami'ar rasha a hungary a ƙarshen makon nan da ya gabata nan ba da jimawa ba aisha ma'azu za ta kawo mana karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba batun na sudan ofishin jakadancin najeriya da ke masar ya ce hukumomin najeriya na duba zaɓin wasu hanyoyi da za su iya kwashe 'yan najeriya da suka makale kan iyakar ƙasar ta masar da sudan yayin da ake dakon jami'an masar ɗin su ba da izinin shiga ƙasar akalla sama da mutum dubu bakwai ke makale a kan iyakar kasar ta masar ciki har da 'yan najeriya yayin da hukumomin na masar suka hana shiga sai da takardun biza da kuma tabbatar da an tantance mutanen ambasada nura abarimi shine jakadan najeriya a kasar ta masar ya kuma mun karin bayani kan halin da ake ciki a to kamar da yadda ka sani ne lokacin da yaƙi ya barke mm. ƙasashe da yawa sun yi ta ƙoƙarin domin su fitar da 'yan ƙasarsu da wuri najeriya na ɗaya daga cikin wayannan ƙasashen kuma aka yi sauri aka yi a deciding cewa za a fitar da 'yan ƙasarmu ta kasar masar kuma an ce za a fara ɗaukewa ne da 'yan makaranta da ƙananan yara da masu rauni nan take aka sanar da mu mu kuma muka tuntuɓi a authorities ɗin ƙasar masar domin su ba mu clearance hmm. jiragen su sauka sannan mutanen su tsallako zuwa ƙasarsu domin a kwashe su a mayar da su gida to abin takaici abin bakin ciki shine lokacin da 'yan kasanmu suka zo boda tsakanin sudan da kasan masar sai kuma aka tashi da sabon magana cewa sai da security clearance da visa shin 'yan najeriya ne kadai wannan abu ya ritsa da su abu ba 'yan najeriya ba ne kadai har da sauran 'yan kasashen afirka banda ita kanta sudan wadda yaƙi yake ci kaga irin wannan abu bai dace ba saboda a yanayin da ake ciki a kawo 'yansu sharuɗa a gindaya duk da musan cewa ƙasar masar na kafa kafa da yanayin tsaro na ƙasarsu amma wani abu ne wanda bai kamata ba a wannan lokacin mm. kamar yanzu wani hali ake ciki kuma wani ƙarin ƙarfin gwiwa za ku ba iyaye musamman ma na ɗalibai cewa 'yansu za su koma gida lafiya to duk da haka zan shaida maka cewa najeriya na ta ƙoƙarin su ga ta ina ta wace hanya za mu kwashe 'yan ƙasar mu mai da su gida a yanzu haka ana tunanin ko a je ta port sudan ko kuma ta iyakar ƙasa tsakanin sudan da ƙasar ethiopia muna nan kuma muna sauraron mu game me ƙasar masar za su yi domin su sassauta saboda mutanenmu da ke bakin boda yau kwana uku kenan su tsallako daga ƙasar sudan su shigo cikin ƙasar masar domin a kwashe su shigowa kawai za su yi domin a kwashe su ba don su zauna ba kamar anan nan naku bangaren a kasar ta masar wani irin agaji kuke ba eh, su 'yan najeriya domin akwai rahotanni da ke cewa a kasa ma suke kwana to mu ma'aikatan diplomasiya da ke nan kasar masar mun zo tare da ma'aikata local staff da muka ɗauka aiki 'yan kasar sudan hmm. su muke hadawa tare da jami'anmu su tsallaka bodan eh, misira da sudan domin su kai agaji ga 'yan mu da suke nan a halin gaskiya akwai mutane da yawa domin akwai manya-manyan buses guda tara a wannan boda ta arkil ya kai wurin mutum 450 wanda yau kwanan su uku kenan suna jiran a ba da izinin su tsallako kasar sudan domin su shigo cikin kasar masar muna nan muna kyauta zaton cikin ikon allah za a samu ah, permission so da su tsallako domin maganar nan da nake da kai akwai jirgin sama na sojoji c-130 wanda ya riga ya soka kuma airpeace ya yi ta neman mu ba shi izinin domin ya zo ya ɗauka mutane muka ce ya dakata saboda mutanen ba su riga sun tsallako cikin boda ba so kaga wannan ya nuna maka cewa akwai kyakkyawan shirin da kuma kyakkyawan niyyar a kwashe mutanen mu a mai da su gida zan yi amfani da wannan dama a maimakon duk wani mai ruwa da tsaki akan wannan evacuation din mu ba mutane hakuri domin gaskiya mutanen mu sun wahala sun tagayyara suna zaune a bakin boda kwana uku kuma 'yan makaranta ne wayanda aka ɗauko kafin a koma a ɗauko sauran mutane a yi haƙuri gwamnati na da niyya kyakkyawan niyya a ɗauko kowa da kowa a mai da shi gida allah dai ya yi an samu akasi abubuwa ba su tafi yadda aka tsara ba mu muna nan muna jiran mutane su tsallako amma allah bai sun tsallako ba saboda haka a yi haƙuri ambasada nura abari nan jakadar najeriya a masar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar a halin da ake ciki kuma hare-haren da rasha take kaiwa a fadin ukraine sun yi sanadin hallakar akalla yara 477 tare da jikkata kimanin dubu daya tun lokacin da rasha ta kaddamar da mamayar ukraine sama da shekara guda a cewar ofishin alkalin alkalan ukraine a jiya lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan ta telegram akasarin waɗanda yakin ya ritsa da su a lugudan wutar da aka kai da a donetsk da kharkiv ne inda aka kashe ko kuma aka raunata yara 452 a wuraren biyu akwai yiwuwar alkaliman yara waɗanda suka jikkata ya zarta alkaliman da ke cikin rahoton bisa la'akari da cewa waɗannan alkaliman ba su kunshi ba su yankunan da rasha ta mamaye ko kuma inda ake ci gaba da gwabza yaƙi ba a watan jiya hukumar 'yan sandar kasar ukraine ta ce akalla yara 400 ne ba a san inda suke ba zuwa yanzu yara 364 ne kadai ukraine ta iya gano su cewar majiyar children of war mai adana bayanai a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya rautani na cewa matsalar rashin tsaro na sake waiwayar wasu yankunan arewa maso yammacin kasar duk da yake a baya an dan samu sauki. Wannan na zuwa ne yayin da a karshen makon da ya gabata 'yan bindiga suka halaka kwamandan yanki na jami'an Mopol tare da jami'an biyar da kuma wasu mutanen gari da dama a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Daga Kebbin ga Muhammad Nasir da karin bayani. A jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya 'yan bindiga sun sake baje su a wasu yankunan kudancin jihar inda suka hallaka mutane fiye da talatin ciki har da jami'an 'yan sanda na mopol su shida na zanta da wani jami'in tsaro na sakai wanda baya so a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro wanda ya bayyana cewa to ranar asabar da dare suka samu labarin cewa barayi sun fito daga yankin yar mai taba zuwa jambali zuwa mai rere har zuwa dan umaru cikin yankin dankowa sagu kuma nan take suka hadu da jami'an banga da na mopol karkashin jagorancin kwamandan yanki na mopol suka je su kai ɗauki. tafiyar kusan kilomita guda muna yawo to ko ga yin hankali sai ni ji karan baburan da ni ji karan baburan su yi sai ni ce oga ka ji karan baburan hawa ga nan ko da muka tare kanmu sai muka cimma kusan mashin ɗari biyu da goma sun miƙe hanya sun yi wajajen daɗin duniya to daga nan sai suka yanko suka keɓo mu sai suka samu tsakiya to nan muke ɗauke ba daɗi nan daga cikin mu dai Allah ya ma wasu mahita shi kuma mopol UC na Bena da Ibrahim Idris Sakaba da Ebel Kaza da Aliyu Hassan da Abubakar Usman da guda dai fefa ake ce ma ba rike sunan shi ba to su ne Allah ya ma macikawa eto eh mutanen gari ko da mun ka isa sun hito gari amma totalin dai aka abinda kashe hannun na layin bena zuwa tudun wada dukka totalin ne mutum talatin ne suka kasa yau yau dan ga. Har wayo na zanta da wani mutumin garin Dan Umaru wanda yana cikin garin lokacin da aka kai harin. Sunana Alhaji Sani bawan Allah. Ni ga nauni duk abin da ake yi cikin garin mu ake yin shi. Akalla barawo ya fi mashin ɗari biyu. Sannan mun yi kira ga jami'an tsaron sojoji da ke bena don su kawo muna ɗauki ba su kawo ba amma jajirtaccen dan sandan nan mafol ya zo tare da yaren shi duka gaba ɗaya kuma Allah ya masu cika. Wannan lamarin dai ya girgiza jama'ar yankin musamman mutanen garin Bena inda nan ne kaɗai mafaka ta jama'ar yankunan. Salihu Muhammad Bena mazaunin yankin ne kuma yana mai cewa. Waɗanga ɓarayin ga sun zo sun aje kayansu fiye da sati guda suna wurin nan. Kuma mun faɗa ma hukuma sun kai sun yi so ɗari biyu mun faɗa ma hukuma amma aka ki ɗaukar mataki sai da wanga abu ya hau to shine mai kiran hukuma don girman Allah ta rika taimaka mana ga duk lokacin da abu ya hau muna faɗa mata cewa to ga matsala to ai gaggawa ɗauka mataki. Na yi ƙoƙarin janta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan lamari sai dai na kasa magana da kakakin rundunar a jihar Kebbi superintendent na 'yan sanda na Abubakar domin da farko na kira wayar sa a rufe daga baya kuma na kira tana bude amma dai bai karba kiran ba sai dai jami'an tsaron na sa kai da aka fafata da shi a lokacin harin ya ce akwai abin ke son duniya ta sani. mu yanzu ba mu san makoma bena ba karan kan saboda dibo da wannan bawan allah jakartacce da ke kara mana karfin gwiwa hata mu 'yan sa kai da 'yan banga shi ke ba mu kuɗi mu je mu ci abinci mu ciyar da mu kuma shi ke sai muna ma kayan aiki kuma da taimakon mutanen gari to yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe a wasu yankunan najeriya domin ko a yankin shinkafi na jihar zamfara yan bindiga sun yi wa wasu mutane kisan gilla ranar asabar ta wannan mako duk da yake mahukunta na cewa suna kokari domin shawo kan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya yanzu agogo a washington dc na cewa karfe 1 da ne da minti 17 ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadun waɗanda ba a yi wa adalci ba. Yaƙi da cin hanci da rashawa bin haƙƙin ma'aikata da ke aiki da waɗanda suka yi ritaya. Bin gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu yi wani tsohon shiri kan gadon gida a unguwar mai tama da ke Abuja. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Sabon shirin za mu duba labarin Lawal Ahmad Abbakar, ɗan marigayi Alhaji Audu Abbakar mai rukunin gidajen Imani Estate da muka taɓa kawo muku a shekarar 2017. Lawal Abbakar dai wanda a lokacin ya tafi Amurka, amma bayan ya koma gida mahaifinsa ya rasu. Yayi ta bin diddigin gadonsa ciki da ya ce da akwai gida akan titin Madera a unguwar mai na Abuja. A takaice dai lawan Audu Abubakar a duk tsawon shekarun bai ci nasarar samun gadansa na mai tama ba, duk da zuwa kotu, inda a yanzu Allah ya masa rasuwa a kefi bakin fada sarkin jihar Nasarawa, inda yake da zama. Ga dai abin da ya taɓa faɗa wannan shiri na ciki da gaskiya a wancan lokacin. Assalamu alaikum, sunana Lawal Abubakar, yaron late Alhaji Abdu Abubakar. ina zama a kefi kofar fada nasarawa state gidanmu na gado ne da babanmu ya rasu a nan mai tama abuja to bayan ya rasu sai shi yayana a marigayi amadu abubakar ya kawo abokinsa mai suna idris osman ya zauna a wannan gidan a abuja to da idi ya zo ya zauna a gidan ni kuma na kasan wajen na karatu bayan na dawo ni ma na samu dan zauna a gidan kamar na wata guda sai na dawo kefi tafiya na tafiya tafiya na tafiya idris ne na gidan hamudu ma yana zama a gidan kafin ya gyara wani gida nan kusa da nawa din a gaba kaɗan wani lokaci sai na samu ya nan ya maganan wannan gidan nawa sai ce in ya gyara wannan da zai koma ni zan koma wannan gidan amma abokin shi na zama a ciki shikenan sai na ci gaba da zama a nan kifi a gona ana nan ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya dai sai yaya na kira wani rana shi a ne sai mun bayani akan cewa gashi suna rikici da idris akan wannan gidan nawa na ce to ya kaga yanzu za a yi ko baka ba sai na kai shi kotu da na kai shi kotu allah kuma ya taimake ni gida na dawo hannuna bayan da kotu ta yanke hukuncin miƙa wa lawan Audu abbakar gidansa na gado lamari ya rincaɗe domin shi wanda aka baiwa aron gidan da aka ambaci sunansa Idris Usman ya ƙara matakan tsaro don hana kowa yunkurin shiga. Har ta kai ga cewa ya sanar da lawan audu cewa ya shigar da kara kotu kuma alkali ya mallaka masa gidan. Abokin gwagwarmayar marigayi wato Malam Muhammad Liman Lafiya wanda shi ne kawo shirin ciki da gaskiya labarin rasuwar lawan ya ce za su ci gaba da bin kadin marigayin don yana da 'ya'ya biyu kuma duk muhimman takardun kara a kotu da sauransu suna hannunsa. Maliman me ya samu lawal da Allah ya karbi rayuwarsa? Za mu karbi shi da yamma shine kafin gari ya waye sai muka ci na ji labarin mutuwansa ranar juma'a wato maraushi ranar alhamis. Eh dama baya jin daɗi ne? Lafiyarsa da lokacin muka rabu shi lafiyarsa kalau. Ma gari ya waye kafin wannan lokaci sai na ji maganar mutuwansa. A tam da muka ji maganar mutuwan na taso abin ya daure mun kai da yake mutuwa na Allah ne ba mu da abin da za mu yi sai mun gode ma Allah da ya kai wannan lokacin mu kanmu muna nan hanyar zuwa saboda misali na wannan abubuwa sai da mu ce Allah shi ne mai yi shi ne komai a muna roƙo arziki kafin a duk maganar takardu na wannan gida da dukiyoyinsa wannan yake gare ni da akwai shaura kuma wannan ya karba to kuma muna buƙatar gudumawan jama'a ba masu gado haƙƙinsu a maganar lawal ya zama na masu gado na lawal. yi mana bayani maliman mun san an je kotu an yi ta ƙoƙarin shari'a sosai kan wannan maganan gida da yake nan layin madera a wanda yake na unguwar mai tama wato layin nan da yake da wannan gida na defense house inda gwamnati ke ajiye waɗanda suka lashe zaben shugaban ƙasa kafin a rantsar da su kenan yi mana bayani ma liman shin yaya ake ci gabanin shi lawal ya rasu yana ci gaba da gwagwarmayar samun gidan har da wani fili da ya fito a wannan unguwar daga baya koya ake ciki eh, muna ta kurma na maganan fili da gida don mun tabi har kuma lauyan muka ɗauke shi asal liman ya zo ya tabbatar mana wannan gida namu ne amma mu amsa cewa mun san kes ɗinnan nan an shigar da shi a wannan guri a wannan kotu wannan fojiri kes ɗin na aka mun ce mu ba mu amince ba ba zai yiwu abin ba ka yi ba ka ce ka yarda da shi sai mun ce to tun ya zama mu ba mu da kuɗi ana bi na masu arziki to mu a ba mu kes namu don ba zai yiwu a ce kuma abin ba mu sani ba mu ce mun yi muna cikin wannan sai mun shiga maganan fili duka kuma mun tabi har mu je don shi kan shi ya rufayi don mu san ina za mu yi mu zauna shi abu ya kitura an gagara sa mu gan shi mun zo kuma bi na wannan fili na ta. a wannan mai tama mun bi mun bi abin ya kai har wannan ana cimshi adamu shine ainihin darabta na land to tun nan mu mun zo da kokenmu har kuma muka yi lokacin aiji na matsayi muka sa aka rubuta da aka tafi wato shi aiji kusan liman kana magana ne kamar mutane duk sun sa abin da kake faɗa in ba hmm. kana fahimci abubuwan ba ba za a gane ba shi tsohon aji muhammad adamu dan jihar kuta nasarawa kenan eh dan jihar Nasarawa namu nan. Hmm. To har muka sa tiyo na shi Ili Doma ya rubuta takarda muka tafi wurin shi da mu kuma shi ne darabtu na na LAN. Muka je muka same shi ya ce to takarda dai yanzu da an kokari an ya zama ba shi a Greenland. Ya tura mu zuwa wurin mataimakin shi minista. Mataimakin minista ya ce kuma mu sake neme lauya don a ba mu ainihin wannan takarda ɗin a ba mu kofin namu. da kuma kayan tunda muna bi ka haƙƙi ne wannan an san na gado ga a rubuta takarda da kason shi kaga ya kamata a tabbatar da kowa an ba shi kayansa wato malamai yanzu akwai takardu na shaidu da suke hannunka kenan duka suna nan har da takardu nan mun bima na wannan wuri na na wannan lokacin na aka trailer kowane da shashin shi kuma wurin gashi a rabon gado da takardun da komai Limai mana bayanin shi dama ai lawal ɗan marigaya Alhaji Audu Abubakar ne wanda babansu ya rasu ya bar musu gadon wannan wajen ko babansu yadda kuka bamu labari ya sayi wannan ma yankin ne tun yana daji kwarai da gaske. Eh, wannan wurin ya saya tun lokacin shagari yake daji shi ya saya wannan gurin. Kuma takarda ya fara tun daga kan shagari ne har kuma ya zo kansa. Wannan gurin ne ya kuma har wannan wannan gidajen da ake turawa na zauna ciki. din nasan kowanne a ciki an raba kowanne gado kowa da nashi gado kuma ina na kowanne a rubuce a gado a rubuce. Tun a shekarar 2017 lokacin da filin ciki da gaskiya ya fara duba wannan batu. Duk da kokarin samun jin ta bakin Idris Usman ya citura don ya mai da martani kan gidan da marigayi lawan audi ya ce na gadansa ne ya mallaki. Maimakon haka, sai Idris ya sa lauyansa ta hanyar ofishin jakadancin Amurka. ya rubuta sashen hausa korafin wai ba a yi masa adalci ba domin ba a ji ta bakinsa ba hakan ya sa shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi lauyin idris usman don neman mai gidan nasa ya ba da bayanin labari ta ɓangaren nasa daga baya lauyan ya tuntuɓi shirin da cewa Now, I, with my boss. Who was outside of the country. Okay. Yeah, it's yes, And he said, What we should do, sir, mm. is that your organization should write us a letter requesting our client's presence to make it official. That is, uh, uh I know, I know you will not like this, but you know I'm a man under authority. ya ce ya tuntuɓi mai gidansa wanda yanzu haka yake ƙasar waje kuma ya ce abin da ya kamata a yi shine murya amurka ta rubuta masu wasikar gayyata a hukumance kafin ya yi magana da wannan shirin har yanzu dai kofar shirin na abu ya take ga idris usman duk lokacin da ya shirya bayar da nasa bangaren labarin masu raro abin da ya sawa kenan a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin nasara da mele kaya da ke birnin abuja daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaici. To Mahmud a takaicen yayin da ake ci gaba da jigilar ɗalibai 'yan Najeriya daga gwamnatin Najeriya ta ce ta samar da motocin da za su kwaso su da sauran 'yan ƙasar da rikicin Sudan ya ritsa da su. A jiya Lahadi Papa Roma Francis ya bayyana cewa a shirye fadar Vatican take ta jagoranci mai da yaran nan 'yan Ukraine da aka kwashe zuwa Rasha a yayin da ake gwabza yaƙi. Dukkanin ayyukan jin kai suna taimakawa ayyukan rashin imani kuma ba sa taimakawa a cewar francis a yayin wata ganawa da manema labarai a jirgin saman da ke tafe da su yayin da suke komawa gida daga kasar hungary a halin da ake ciki kuma hare-haren da rasha take kaiwa a fadin ukraine sun yi sanadin hallakar akalla yara 477 tare da jikata kimanin dubu daya tun lokacin da rasha ta kaddamar da mamayar ukraine sama da shekara guda a cewar ofishin alkalin alkalan ukraine a jiya lahadi cikin wani rahoto da aka wallafa a kafar sadarwar nan telegram akasarin waɗanda yakin ya ritsa da su a lugudan wutar da aka kai a donetsk da kharkiv ne inda aka kashe ko kuma aka raunata yara 452 da kuma 275 a wuraren biyu akwai yiwuwar alkaliman yara waɗanda suka jikkata ya zarta alkaliman da ke cikin rahoton. masu to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 gogon Najeriya Nijar kamar da Chadi bakwai kina gogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu inda za ku ji abin da masu sharhi a jamhuriyar Nijar ke cewa bayan da dakarun Sudan suka yi ikirarin cewa akwai mayakan sa kai daga wasu kasashe da ke makwabtaka da Sudan wato da ke agazawa dakarun RSF a yakin da ake yi yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatarwa da kuma dadi balawi da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu carl stalin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah kai mu.